يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masjidu abi huraira wato masallaci da aka yi walakabi da sunan shahararren sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwamfutar da ta tattara mana wato hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma cikin wannan kasaitaccen gari na Sokoto ba don komai ba sai saboda gabatar da lakca ta mata tun lokacin da malami na kuma mai gidana fadilatu doktor almaki almadani malam mansur ibrahim sokoto ya kira ni a waya ya ce malam kabiru ka yi shuka kuma ka bata baka zuwa ka mata ban ruwa na ce ban gane ba ya ce ka shuka sunna a sokoto kuma tun daga ramadan ka ka shigo cikin garin sokoto na ce to gaskiya ka'ida guda ɗaya nake da ita sokoto na kan yi ramadan tafsiri a ciki to wannan ya sa a shekara ban zuwa sokoto idan ba ziyara ta zumunci ba sauran kwanakin shekara kuma sai a yi hakuri sauran jihohi a bamu dama mu je mu musu mu isar musu da sakon da ya kamata mu isar to amma da yake shi a matsayinsa na malami na maganarsa ba shawara ba ce umarni ce ya ce ba maganan daga kafa walfauro da gaggautawa fararun farilla ne in tattaro yana wani in taho to lokacin da yake mun wannan magana ina kan hanya ta zuwa kasa mai tsarki domin gabatar da ibada ta umra na ce to ala gafarta mala mun haƙuri zan tafi saudiya amma in allah da ba zan wuce kwana goma ba zan dawo ina saudiya ina madina mahaifar annabi wato ainihin inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina kusa da haram na madina sai ga waye shi ya sake bugowa ya ce ya maganan dawowa yaushe zaka dawo kuma yaushe zaka iso na ce amin da ya haƙuri na iso tukuna sai mu sa rana to bayan na iso allah ya ba mu iko muka sa wannan lokaci lokacin da ya mun text yake gaya mun baramiji da za a gabatar ciki sai na ga har da lecture ta mata duk wa'azi ba wa'azin da yake ban wahala kamar wa'azin mata saboda suna da kurjini da yawa to amma babu yadda na iya tunda malam ya ce sai an yi sai dai fatan Allah ya sa alkhairi a ciki malam ya ce za mu magana akan abin da ya shafi aure da kuma zamantakewa da ta shafi aure abubuwan da ya ambata kowanne a ciki yana bukatan darasi ne mai zaman kansa da ba zai gaza awa ɗaya ba kamin a fahimci inda aka fuskanta to amma na san bamu da lokaci lokacin da muke da shi awa ɗaya ce tallin tal a sanadiyar haka bari mu samu koda ɗan wani ɓangare na wata aya da nake ga wata watakila a takaice za ta iya tattaro wasu daga cikin masail da malam ya magana a kansu to amma kamin nan Allah ramma ko ta aya da za a karanta mana a suratul baqara sai mu canke inda muke bukata a ciki Allah madaukin sarki ya ce uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم نعم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر wato farkon musulunci yadda a cikin watan azumin ramadan lokacin da ake azumi yadda bai halatta mutum ya kusanci matarsa da rana ba to da daddare ma haramun ne idan azumi ya zo ka'ida ce dole ka ƙaurace wa iyalinka azumin gaba daya to wannan ya sa an samu su daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam da dokar ta yi tsanani suka gagara kiyaye ta to bisa wannan sai Allah madaukin sarki ya kawo al'umma sauki Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum an halatta muku a cikin azumi da daddare an halatta muku ku kusanci iyalanku sai Allah ya ce hunna libasul lakum su matayen nan tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su malamai suka ce wannan gaba hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ita kadai ta tattaro dukkan matsalar da dan adam yake bukata kan abin da ya shafi aure ina fata ana ganewa malamai suka ce abu na farko yana karantar da mutane muhimmancin auren karan kansa domin an ce hunna libasul lakum mata tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su me ake cewa tufafi shine sutura da ɗan adam yake sawa ya rufe tsiraicinsa da ita ko ba haka ba to an ce matarka tufafi ce a gare ka kenan wanda bai da mata yaya yake tafiya ba ku an samun ba na'am tsirara yake tafiya an ce miji tufafi ne ga mace to kenan mace gwauruwa wacce bata da miji yaya take tafiya tunda bata da tufafi kenan wannan shi kadai ya isa ya nuna wa ɗan adam cewa aure yana da kima yana da me yana da daraja da aka kai matsayin da aka siffanta shi da tufafi mace tufafi ce ga namiji namiji shi ma tufafi ne ga mace wannan ne dalilin da yasa zaka ga duk wanda bai da aure rayuwarsa tana da matsaloli da yawa tana da matsaloli ta fuskar lafiyarsa tana da matsaloli ta fuskar kwakwalwarsa rayuwar na da matsaloli ta fuskar wato ainihin tunanin shi ta fuskar tattalin arziki ta fuskan ibada ta fuskan addini ta fuskan neman lada ta fuskai kowace fuska da ka sani wanda bai da mata yana da matsala haka matar da bata da miji tana da matsala yana da matsala ta fuskoki masu yawan gaske kamar yadda na ambata na ce yana da matsala ta fuskar kwakwalwarsa